sannu da ya gida ya mutanen can na zo lafiya ko shi ne kuwa sanar da mu kamar ana zuwa mu ɗaya da ɗaya da ɗaya san yanayin aikin ya mutanen can hakim Ta ya ya je ka ci gaba da nazari ci gaba da nazari kuna lafiya ko adalla ya ina nasariya ban gani nasariya ba da zo nan ta sallame ni wai za ta je wani kawarta ta an so wani takaddarta. lallai kan na san ayi aka ajiya za ki ga ina yawaita in miki fada game da fitar daren nan bayan isha ba na so kowanne ya a cikin su na fita bayan isha na gaya miki a ce yanzu aka za ga karfe tara da rabi ba na sariya gida a cikin ga yayi ai hakuri alhaji ai hakuri ya zama dole abin da yasa nake musu fada domin cikin dare akan samu miyagun halittu wanda yake da mutum ya haɗu da su nan da nan sai ki ga ya shiga cikin wani hali daban sam na san ku na tabbatar ba za ki so a kai cika da diyanki ba Allah ya kiyaye wallahi to shi mu kiyaye kanmu domin Allah kuma ya kiyaye amma sai na ja ku ai hakuri da daji wace na ja ku eh fina ne dan Allah ya yi mata abin kai mu asibiti ba mu samu daktoci su auna shi su gaya muna abin da ke damun shi gaskiya ni na tabbata ciwon mu a mun ga ba na hospital ba ne me kake nufi da ba na asibitin ba ne eh, irin iye-iyen shi da kuma zatuttukan da ke fita bakinsa kina gan bai da alaka da asibitin sam sam sam sam wallahi to alhaji dai haka ne me zai hana mu nemo boka mu nemo boka boka ah, ya zai taya mu da roko a cikin gidan nan a'a dan Allah dan Annabi wani magana kenan mun rasa malluma ne lafiyar dana shi ya dame ni la ilaha illallah to zan ga miki ajiya yau zamu na farko ki na karshen ki ban sun kara ji an ambaci sunan wani boka a cikin gidan nan kina ji ko shi da safe 大哥，我过来。 ke ba za ki sha shayin ki ba wallahi ajiya komai na duniya ta fita daga raina rai batun hakim ya bani tausayi ko da ma manya suka ce in baka mutu ba gama halittanka ba haka ne to sai ki hankali wallahi batun yaro na hakim ya bani tausayi bari zan kira hajiya daidaita Salamu alaikum Hajiya Aisha. Ya iyalin duka. Wane ne? A ah, Hajiya baki gane murya na ba kuma. Na'am. To Hajiya Dubai ke magana. A ah, a ah, a Hajiya Dubai. A an tuna da mu. Ko da kin dawo ne? Ko da yake jiya da yamma na dawo daga Dubai. Oh to to to. Ya an kai. Duk suna lafiya sun ci a gaida ku. Yawwa. Hajiya da safen ga nake ji, zi nake ban labari abin da ya samu Hakim. to ya za mu yi to ce an samu dacewa ko ai sai dai roko to in dai ba zai zama damuwa ba na san wani rikikin boka eh na san wani rikikin boka a a a, sam batun boka boka kika ce ajiya a batun boka da fi da shi ciki o to shikenan Alhaji ma ba zai yadda ba. To shikenan da dai dan dai taimaka ne amma tun da an ce a bari. A san ba zan je ba wallahi ba ma ban bukata ma ki gwada min wurin. Oh to shikenan. Uban shi da kanshi ya nemi malamai an zo a dinga sauke mishi Qur'ani. Allah ya bashi lafiya. Amin. Allah ya ba Hakimu lafiya. Amin amin amin. Amma kada manta da sakuna, don in ba da shi ban kika zo shekin koma. Idan Allah ya yarda zuwa anjima zan kuma saki bugo miki. To shikenan naji. Assalamu alaikum. Yo bye bye. ka kawai ki ce mini batun boka bayan ga alhaji ya yi hushi saboda haka ya gida ya ka kara ji da jiki to alhamdulillah madalla to Allah kara mana lafiya ringijin Allah kara mana lafiya eh. Eh, ya malare ba kula aka alhaji a shirye nake fa duk kayana suna tare da ni hula ta ma tana nan a cikin aljihu eh ka san dama in ku kuka yi kira dole ne an ansa kiran ku cikin gaggawa eh ai alhaji in ana ta kai fa ba ta hula nagode eh. nagode hadalla Allah ya sa amin amin Allah ya saka amin <laughs> ina yaron yake ne mu je a nuna min inda yaron yake a'a ai wannan aikin ku ne na mallum ba to shi da ka shigo daki sai dai ka yi sama wato kaga ta agu eh. nan yake ne oh. eh, shi. ba za a samu zuwa ba kenan ko a'a kai dai kai gaba mu muna nan muna mara muku da addu'a insha Allah har ba na sa hulata eh ta agu to eh ta agu to to shikenan hmm. a ce mu ya ce shi shine to yau za ga mu da malam Allah ya taimako Allah ya taimako Allah ya kiyaye ka Thank hmm. eh, you. assalamu alaikum assalamu alaikum haba hakim ne baka sallama ta musulunci shine ko ka kula ni hakimu ya ce shi ne to yau ya gamu da malami Allah ya ba da sa'a. Allah maɗaukakin sarki ya ce. Kada ka kara ambatan wannan suna a nan. Ni ce Zita, Ubangiji wuta, Zitan Namurus. Ai wannan gangan jiki ba gurin zamar ki ba ne. Wannan gangan jiki tawa ce, kuma babu mahalukin da ya isa ya fidda ni. Na ga alamar tsoro a fuskanka. Shin baka yarda da kanka ba ne? a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana shi Iyas ni ce ubangijinka a nan wurin ya rasulullahi wato har ma kisan sunana ba kai ba ma ko kan haifi Idris dan Musa jikan Isa tabakunnin nafiu ni zida na fi shekara dubu dari tara da tasa'in da tara a duniya shekara dubu dari tara da tasa'in da tara a duniya أعوذ billahi من الشيطان الرجيم ai kai ne shetan tun da ka hada allanka da wani allah ka nemi biyan bukata a gun da kuma biya maka ka ce kana neman sari ga allah wani allan kake nufi ƙarya kike ban san ki ba na tabbata cewa kai ma baki san ni ba ba kai ba ne dan idrisu jikan musa taba kunni isan nafi almajiri kamar ka shine ka zo ka gaza da ni lalle kana da girman kai ko ka manta daga cikin mu kake a'udhu billahi minash shaitanir rajim san ba daga cikin ku nake ba ba daga cikin ku nake ba ba ka san cikin abin da kake ba maza ka bace min da gani ya rasulullahi ƙarya kike ƙarya kike to yanzu me za ka yi hakimu ya ce shi shi ne to ya gamu da malami wannan malami ya gamu da shi allah dai kiyaye na ce me za ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wayo allah ya rasulullahi Thank you. na bakin mu karyanka ya kare yau subhanallah Allah kiyaye kamala ka yi sa'a mahaifinka Idrisu ya taɓa bautata mana ba don haka ba da ka gama aikin ka duniya maza ka bace min da gani Thank you. subhanallah subhanallah Akimu Akimu Mala, mala. illallah Allahu ya gagara malam malam ko sallama eh, la ilaha illallah ajiya ajiya ajiya kina wurin alhaji Hello, Hajiya Dubai. Na'am. Ni ne na kai wurin. Okay. Amma fa ba kowa fa ba alaman kowa wurin nan. Amma kin gan kayan aikinsa a waje? Eh. Ki duba ko da kujera a waje? Eh, akwai kujera wurin. To ki saurare ni. To. Ki je ki zanna kan kujera sai ki kiransa su. ina ji na? To. So uku ko? me kike ki kira wani kina gudu na ki zauna <laughs> nagode hajiya duba ta miki kwatancen nan kwarai kuwa to babu damuwa bukatar ki ta riga ta biya isa kai nike saurara to tun da ka san da magana an kabewa mutum da gidansa in garin allah ya waye ba zai wala ba daga jin kukan kura she kukan damusa ga yare dai iri-iri cikin gida wai in gaya miki gidan ki bai da labarin zuwanki a nan ko ba haka bane kwarai kuwa ai shi yasa na kife wannan abin don ka a gane ni wai in gaya miki za a yi date amma karshe mai gidanki shi ne mai farha. A taimaka muna boka, a taimaka muna dan Allah. <laughs> Kina gaban Allah, kina kiran wani Allah. Sai ina naki Allah yake kika zo nan. Gani ka sayi hankuri ya yafe na ile. shi ki zauna. <laughs> To wai in gaya miki. ɗan nan naki yana da alaka da aljannu alme aljannu kuma ita aljanan ga ta da bakar aniya ga kishi sannan ga ta da karfi a taimaka mana boka a taimaka mana boka yanzu menene abin yi abu ne mai karfi amma mu ba tafi karfin mu ba boka kowane irin matsala ne kuɗi ko nawa ne zan ba suwa lafiyan ɗana nike nema a taimaka mana ta wayan gaya miki suna bukatan turaren almiski tularen kabilu hawainiya biyu mere daya matacce kuma daya sa'an nan da fatar mujiriya boka awayin nan kayan ba zan iya samo su ba inda kudi ana samun komai kudi ba shine matsala na ba ko nawa zan bayar a taimake ni to shikenan ku zo da shi nan gobe da sahe boka ai ba zai yiwu ba domin ɗakin nasa ma ba mai shiga ya za mu yi mu kawo shi nan boka ba mai shiga ɗakin shi to me zai hana ni izo a gidanku to zan gaya miki ajiya yau zamu na farko ki na karshen ki ban son kara je an ambaci sunan wani boka a cikin gidan nan amma da sarati she dai in mai gidana ya bar gida she in sa direba a zo a ɗauko ka ka so gida <laughs> to shi kenan an gama to boka na gode zan roki hanya ba damuwa akwai hanya akwai hanya sannu sannu sannu sannu a gaida gida farka da farkan yaro yaro mai ban haushi ba don baka wayo ta ba da yanzu na gaban wuta kerere kerere kerere ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Bye, boy! Subhanallah, shi an yi atake. Ah! wani zita yi ta zita zai ta ki gafarce ni ki mini afuwa ki min rai zita ban san keke cikin gidan nan ba to maza ka wace min da gani maza to zita Au! out zita ubangijina ki kafirce yanzu je ta ubangiji yau alhaji sai na tsarar da alhaji billahi lazi sai na san da alhaji irin mutanen nan ina musulmi da wannan ina musulmi da wannan ki ta ubangiji na kai Allah ki je ki doko sauran daya gaskiya na gaji ba zan iya ba dan Allah kin ga magana da na faɗi ko ba ku mi ba ni ne je ne dauko za ba da kalle ni Ya ba gida haƙuri haka ke da wa kuka zo ni kaɗai na zuwa kin gyara da ka zo ke kaɗai don allah na sirri ga yamin gaskiya abin da ya yanke hakim kim ke da gankin gan ya dace ke ai duk bai dace su sa na zo da baki hakuri da kuma kwatanta miki irin kyau da allah ya yi. aikin kyakkyawa ce So. da yake ke yake ciwon ke haka sai ai baki sani ba ai dole ne na kuka yawa ce dalili na ne yayin ki hakim ya shiga cikin wannan hali sai komai na duniya ma ya fita raina shine sai ki hakuri na san tarau ka ji haka ta cika da shi komai kaga ya faru gidan duniya ne da sanadi abin da ya kamata mu ne kawai muka yi sallah mu dinga maki ma da Allah ba shi lafiya to in ke kina kuka kina cin ranki mu da muke tare da shi ya za mu yi some rest. And I've also taken sample of his blood, which I'm sending to the lab. But my son problem isn't medical. Why did you say that, Aladdin? Madalla, you can't believe this. It has gotten to an extent that my son Akim uses his eyes to control objects. What? haka na me kake nufi billahi allazi la ilaha illa huwa da wannan rana a ce kina na ki ga yanda yaron kake jifa na jikin bango gabas kudus yamma sai ka ce kwallo kai Allah ka mana sauki well alhaji from your explanation if you don't mind i know of a very powerful pastor who specializes in this kind of situation pastor fa ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim eh pastor pastor ko ne ba komai wallahi ta kawo shi ai mu dai mu samu lafiyar dan mu dai in dai ya iya warkar da shi la ilaha illallah ta kawo shi la ilaha illallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim akan muna musulmai ai lafiyar yaro muke nema la ilaha illallah shi zai sa mu kafirce ba ai in dai ba zai zamo damuwa ba because i believe your son is being possessed by the evil spirit ka gani yayi kyau yanzu da nake gani tun da ke kai doktan gida ne ina son janye ki mu kawo musulma domin na ga kamar kina da ki fidda mu akan anya ba zai yiwu ba musulman muke alhaji kokari nake in taimaka doctor good day na gama zance alhaji Kinji, kinji, Ne lamari ne wani? batun fasto ko mutum ne ba za mu koma ga kafirci ba a bari dai ya zai warkar da yaro ne lafiyar yaro ne shi muke nema eh alhaji Allah ya kai mu gobe ki zo da shi spirit leads hmm. domin duk abin da ya taba an ci ido zai ruwa Demon! By the power Allah ya jin kanka wayo Allah ga wani shege kuma wai wai bush Allah ya sine ma shege dan banza ai shi sa uba mai nasara a bisa kai shi billahi illazi ada Allah ta mana kai kai Allah eh, mutanen nan yawa ko kuma da Allah ah likita bari zo na same shi gwara jinje a likita sanda zuwa ya aiki a to an zo lafiya ko ajiya na ciki eh tana ciki bayan je sa eh subhanallah likita dan Allah waye wannan Allah zo ka bar mana gida kaga Alhaji baya nan ba na so ya zo ya zarge ni da Allah kai ma Allah magana da kai ma kai da Allah zo ka fita mana eh ba na so Allah ya zo ya tsaka gidan nan mana na musulmi kuma da wannan dan Allah dan Allah Elijah kai kai ma mana eh kai bara Allah bai zage ni mana yaye kan le elija elija suba ubanka ya elija hallelujah elija ubanka shege dalila kai hallelujah eh, ka gwada abin da ke zuwa mu hallelujah elija elija wallahi Allah ya zo wallahi zan gaya masa wallahi kai shawani ne ina kokari na fitar da shi mai shi ma kokari ya shiga eh ajiya karki damu wannan mutum zai warkar da hakim ai dai kika ci alhaji baya nan ina yake nan ya fita tuntuni ya dai bani da mai ciwo gida kawai eh in dai abin shakurewa ne ya tashi ya samu ya danne ni eh bari ya zo ya zo ni dai ya dai warkar da shi kawai nake nema abinda zai bari ya samu lafiya ni shi ne rayuwa na yanzu oh. ah. Ah. Ah. bari ki nuna masa dakin hakin ba ki gaya mishi nuna mini dakin shi eh! oh yeah baba yes the spirit leads the spirit leads oh the spirit leads the spirit leads oh the spirit leads oh I'll take my leave. Uh-uh, oh mommy. We came together and we surely live together. This will take more than a minute. Okay. Wani ya zo kuma dan banza, ka kara ciki, dan banza kawai. Wani ya kara shigowa gidan nan. Allah mutanen nan tuci mana fuska billahi lazi wato in ba alhaji ka da farko ruwan mai boka da duk fasa ina mutumi da wannan da Allah da annabi praise the lord oh. huge. maka suna na hakim suna zita zita na ce maka zita ubangijin wuta ko dan ban karanto maka tahirin ka bane pastor john she knows my name ya kai ka san suna na san ka ko kan a haife ka ko kan iyayenka su kai ka riko a hannun pastors tabbas na san ka kuma na san kokarin da ka yi don ka sarkaka kanka a gabar allanka da ka bar allan naka ka bi ni za ka samu tsira ƙarya kike yi ni ban san abin da kike nufi ba tabbas ka san manufata kana da mata ka haifu da farka amma duniya ba su sani ba no no no i don't know what you're talking about you don't know me kai sa'a yau watan namruz ya tsaya saboda albarkacin wannan watar zai maka afuwa kabili don ka samu sira likita shi yasa kika duba wanda mutum zai iya yi aikin nan hajiya karki damu pastor john zai warkar da hakim an da ya fi kwarewa kenan aikinsa ne to wannan wannan gangan jiki ba ta ki bace ana yi koma da na so in maka afuwa i had wanted to forgive you pastor john amma ka taba zuciyata zan nuna maka zan tarwasa ka fasa zuciyarka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 عبس وتولى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما من استغنى أما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى majalisar dokokin gana aikin zaman zama muhawara kan daukar launin iko idan muka shi kasashen waje shugaban amurka obama ya ce amurka tana samun nasara a iraki to jama'a masu sauraron mu a nan gidan talabishin wai laifin dadi karewa amma ga wata sanarwa game ka babban namu al'aji yusuf mai wannan tashin gaskiya tv wa a gaya muku arwayo yana neman taimako a gun malamai da malamin da zai iya zuwa ya taimaka wurin samun lahiyar dansa mai suna akim ya aji kudi mai dubbin yawa da za a ba wannan malami ana iya samun alaji kan wannan lambobin waya sifili biyu hudu hudu biyu hudu bakwai tara biyar tara ko kuwa sifili biyu sifili takwas daya uku fudu takwas bakwai biyar to jama'a wannan shine karshen sanarwa sai ce allah samu dace amin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ina fatar dai ba tunanin zuwa gidan alhaji iso wannan kake ba wallahi haka nake ji a jikina kin san taimakon wannan yaro kamar jihadi ne akan dukkan kowane malami haba wallahi a'a alhaji isu nan fa shine gaba gaba ya ga cewar ka walakanta ya nemi ya tozarta ka shi kake wani tunanin taimakawa haba fulera kada ki manta hakim almajiri na ne kuma halin da ya samu kansa a kai zai iya faruwa ga dukkan dan adam kuma ki sani dukkan zargen da ake min jarabta ce daga ubangiji kuma ni na imani da allah nan da ya jarabce ni shine wanda zai yayi min shi sa wannan ba komar ba komar a'a gaskiya ne kan bana ra'ayin ka je wurin sansan haba dan Allah a wace duniyar ce wata ya mata za ta ji daɗin ana wulakar mata da miji ta ce wai za ta ji daɗi a'a wallahi fulera kullai yusibana illa ma kitaba Allah lana dukkan abin da ya same mu bai sami ba face ubangiji ne ya rubuta ah, mana ah, ah, ki hakuri inna Allah masu sabiri dahir gaskiya na san Allah na tare da masu hakuri amma ne kan gaskiya ba zan yadda da wannan ba mu yi hakuri mu jirga ba wallahi a a ki ci gaba da Kin ta ji daɗin da alaikum. sabon abincin ya bani wannan cokan wannan katoni ta fok mutum ya ci ya haba Shari'a. Mai zai hana ki gyawa mahaifinki ko zai yarda Sheikh Albani ya zo ya taimaka wa Hakim domin ba mu san wanda Allah zai karba addu'arsa ba. Eh, Sheikh Albani mai neman mata aure? Sunan su ya kira? Eh, mai neman mata aure? Subhanallah. Kai. Eh, maza ka tashi kai gaba. Kai. Hmm. Zina. Ke kin manta abin da aka ce yayi ne Alhaji ya fi da mu daga makarantarsa? Amma aini da ke mun san gaskiya na Allah sharin aka masa. Haka ne, ni da ke ba kika ce ba mun san ƙarya aka masa. To iyayen mu ba su sun san da haka? To ai shi yasa ya kamata mu sanar. Me za a sanar da mu? sai ke ka kama gani sai ki gaya mata da gani nake ko za a bari malamin mu ya zo ya taimaka wa hakim wani malamin Sheikh Alban. Kama kike. ku ciki wa suna cikin gida da Kin kani ake hali ba. Eh? wallahi hajiya na tabbata shairin aka masa shairi shairi kiji shairi ga shi mutane daidai goma kice shairi sannu ƴaƴan malamai shairi aka yi masa ko ba haka ba abu kun san shairi hajiya mu tausaya ma kin fa yanzu abin da aka ce malam yayi ni zai hana mu bari ya taimaka masa ko dai lafiya hakimu ke nema yawa gida na suke suna nan zuwa suwa kuma alhaji ko suwaye ma an suka zo za ka gan su salamu alaikum alaikum tsammani kai ma ka samu labarin sausayi da isa mu dana ko kware ko alhaji abin da ya kawo ni kenan amma ko da yake ba ni kada ke tafiya ba kada waye dama na zo ne don na roki arziki game da shi dan uwana a bari ya taimaka waye mishi shek albani wa shek albani a cikin wannan gida ni ba na so shi a cikin gidana no way sam kuma fas dan Allah dan annabi ka yi hankuri. Shatta ka ba mini baki. Ibini shirin uban wa ya baka inda ka zuci ɗan nan. Alhaji ka yi Ko da kina san baka kauna na Amma mun zo ne domin mu taimaka wa hakim. Shi sa ka yi hakuri. Haji ka yi zance wani kauna kauna. Ai kai ba ku kusa abin kauna ba. Tunda kai malantakan naka akan matan aure ka bunkasa. Kai, kaji mini. ilaha illallah alhaji wannan zance ai bai kai haka ba eh alhaji haba hajiya ki banni da shi alhaji na fahimci damuwarka saboda kazafin da an kai masa dole ne ka nemi sirrin iyalinka abin da ya sa ba mu damu da zargin mutane ba don mun san tsakaninmu da Allah sharrin aka kulla masa fa ka ce fa ka ce a yi masa sharri a samu me mai za samu ciki masa sharri alhaji kamar yadda na fara da baya ba wannan zance ya kawo mu ba mun zo ne domin taimakawa ke, abinda nake son ka sani in kana tinkaho cewa ɗanka ne to kamar yadda kur'ani ya faɗa mu'mini na ikhwa mu'minai duka yin wayan juna ne saboda shi in ni ban zama dan uwanka na jini ba to ni dan uwanka ne na musulunci saboda albarkar musuluncin nan ka bar mu je mu yi ma wannan yaro jinya kuma batun kazafi ban damu ba tunda na san wallahu alimun bi zata sudur Allah shine mafi sani abin da ke cikin zukatan mutane shi sa wannan ba damuwa kai hakuri saboda Allah alhaji dan Allah dan annabi ka bar su taimaka ma hakimu dan Allah dan annabi alhaji ka bari su taimaka mishi ke baki ce ni bane hawan yau dan Allah da annabi ki dubi irin malluman da suka zo kowa ya zo ya ina shi iya an kasa kun rasa wanda za ku kawo sai wannan malami mai bin mata mutane da Allah da Alhaji wallahu ya halamul zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in kaga duk boyayyen abu ga dan adam bayyane yake a wurin ubangiji saboda allah hakuri nake baka alhaji ka bar ya taimaka alhaji dan allah dan annabi ka bari su taimaka ma yaron na alhaji saboda allah da annabi dan allah alhaji ka bari su taimaka ma yaron nan tashi ki zauna ke dan tashi tashi ki zauna zan ba shi anya amma albarkacin shi wannan tayi abu da nake so ki sani wallahi ko menene zai sami saura ba ka fada to masha Allah kuma ina so ya kare sani na biyu tun daga yau yau ya zamo farkon farkon sa ya zamo karshen shi faisal las ban so kara ganin kafan sa a cikin gidan nan kin ji ajiya na malam in ka hau sama farkon ɗakin nan da ke hannun hagu ɗakin sa kenan malam ma'ruf shakka zan je masarauta wa may ya ji allahu makhraja dukkan wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa wani haka ba damuwa zan ce in gasa Alhaji insha Allah zan je masa jinya ba komai akwai Allah ka ko ga akwai Allah can sama السلام عليكم A ko za ki bi shi can ki taimaka mai ne. iya ba malam maruf shekar ba eh, ba na haɓata sauda Allah ma yaro ma kowa biyo shi da gudu ne wa aisani. lafiya kake son ka damu rayuwar mu ne haka kai mabiyi Allah subhanahu wata'ala wallahu la ilaha illa hu alimul ghaibi wa shahadati wa rahmanir rahim